<laughs> wallahi ina gaya maka eh. rayuwar nan sai dai Allah wallahi ina farin ciki ni fa yanzu kaka yanzu harka ta kuɗi nake samu cikin jin daɗi <laughs> gwamnati wasa ce ai gwamnati ba wasa ba za na gaya ma tun barko na bi wannan harka na ah, ga gano tun da suka kira mu muje ka gane abin da yake eh. faruwa ni in dai za a yi da ni yau eh. ba mun ga manyan abin da suke bane ne sai su ce sun koma nan su ce sun da nan wallahi ah, mafita ce kenan ba ka da wani abu da ya hukunta ka duba wancan na garin can abin da ya yi na ga me bai dayan bai masa bane ni fa yanzu inda abin kuɗi ba kuma kawai sai a ce ba za mu ha in ga ma wai ra'ayi haka eh. ai ji duniya inda abin kuɗi ba mutunci fa ni zan iya zubar da mutunci na a a na kwambace to ai maganar da nake gaya maka Mallam eh. dahiru eh. <laughs> ai babban rayuwa yau a ce kana da naira ita ce babban da rayuwa to kai ka ga ka ga ka ga ka ga shi ka ga shi shi wai dan aƙida ne ko da mutu da aƙida wallahi a mutu da aƙida ba harka ba wata. ai na san shi na san shi shi yana da aƙida mutum ne wanda yake da aƙida sosai na gaya maka akan kwankwasiya eh. ake ce mata ko yan eh. kasan mu yanzu aka ji mun furta wallahi eh. shan manja a gidanmu ya kare ka ga idan da ya baka kuɗi wallahi ƙara wallahi ba ah! sosai kuwa kai ta Allah kai ma duk taurin kanka da kaga dala kaga fa dala aljihun nan ta barke ba shiga kai ba wai ni daban ba aƙidar <laughs> wai mun ƙarya ce ah, to kai shi ma hakan take irin kai wallahi dan kwankwasiya gaskiya wallahi aƙida ce ni ma ina yin ta a zuciyata nake amma ni kullum ya hu kan kwasiyar aqida wallahi ba ka da aƙida. amini na eh ga rayuwar nan a ah. wallahi mutunci ya fi kuɗi kai kai ka sake kaga kaman kai kaga kaman kai ka ba ta mun rai fa kai zaka ga mun ko ni ka ba ta mun rai kaga tafiyar nan da kai wancan tafiyar ni da na mutu na farko to alaji ruwa nawa ka sha asibiti da naje gurin ka asibiti ruwa gurin ashirin ka sha ai da naje likita yace ai ya ba sun karka <laughs> sun ba ki san mun na wan ka ni ai sun ba ki san wani zan ja da kai ne Salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam Isa shannawa ah akida akida akida akida sunan da ka faɗa mai yayi daidai ai ka san su yan akida ne mu kuma yan dala ne to dan da ka ta ka shi boss <laughs> eh. na Isa shanawa. gani nan to na zo ne ka ci arziki ka bar arziki a mazaunansa gaskiya ne wallahi tausayin ka nake ji kullun na b'a wuce na ji tausayin gayan nan to mutum arame yanda ka san dabba bata ta kwana casa'in ba abinci to ai to tsaya in gaya ma gaskiya ka san Allah wallahi tallahi ka haƙura da wannan aƙida ta ka ka mu yan kwakwasiyar nan ne muka bari to da mu ka zan muka ga eh, muka ga an watsa ka da naira ya mu shiga harka kuma duk kwakwasiyar ka baka kai mutumin can na Kano ta Arewa ba <laughs> <laughs> wallahi baka kai shi ba kuma yi ba ne an masa an masa an masa ciki an masa goyo kuma ya bari to tsaya ka ji ka bi hanya arziki ka samu arziki ato da ka gani isa ta kaga da na san shadda yadin da nake sawa ma shanawa ina gaya ma yadin da nake sawa ma wallahi abin tausayi ne ka tausayi nawa ne sai din nan eh. yau nawa ne sai nan. ni daga ma ka sashi mamaki ne na ta ka dena sa irin wannan yawa ah, <laughs> a gaban ka na gaya maka eh. ai harkar sallan nan fa kana ganin fa abin da raguna raguna masu raguna kai gwamnati ba wasa ba gwamnati ba wasa ba to ka zo ka shiga harkar arziki ka ba arziki ka zo wajen mai gidana kaga wancan mutumin mai gidana haka yake here barko dalla kawai ka je an danna ma kai ka kashi ka kashi ka raguwa wai wace harka kuke magana wace harka raguwa ki mana bayani wace harka kuke magana dambujiya eh dambujiya kai wannan <laughs> ko eh, zigininsa kuka farka wallahi ja za ku gani <laughs> wannan za ku zo ku canja a ra'ayi kun yi zararo wala ku kai Allah kun yi kada wai ka mata kai ma kai sha girgiru to sha girgiru ba ai ga ku ka ku karni ah, tambaye ka dan Allah ya taimake ni ba ruwa nawa ka sha asibiti gaban ku sai reporters ah! yaran nan ice ya girgirwa da hira sani igwe ya girgirwa kar ka mutu yau da ka dan lahira ya ba naje asibiti gudun ka amini na ruwa nawa ka sha ne kana gandujiya kabisu ce ta fada muku billahi lazi ko kuɗi ko duniya ne da ku bamu gaba ɗaya abin da ke cikin duniya shaki rigi bok wallahi ni dai da mutunci na da kuɗi gwara mutunci ƙwarai kwa billahi lazi da kuɗi gwara mutunci malam gwara kuɗi da mutunci je ku je ku rike kuɗin ku bar mu da mutuncin mu wannan gaskiya ko ba ka bashi gidan ai ni na gane mutunci ya fi kuɗi <laughs> ina amini na ke mun tada wani ga mutane marasa daraja eh, ina wannan wakar mutunci ya fi kuɗi to a sa mana wakar mutunci ya fi kuɗi su ga inda ke kare mutunci ma dugo ya gaya mana wannan ƙara gade duk masoyan kwankwasa sana biya ai mutunci ya fi kuɗi kai ku ban kiɗan gangar asali kwankwasi ya kaji gida mm, ba ruwanmu da ɗan kucili mu mutunci ya fi kuɗi shawara ta fito fili kwankwasi ya kaji gida za a ware 'yan asali mu mutunci ya fi kuɗi na siya gida. nadala ya ce a faɗo asali. Mu mutunci ya kwankwasiya ce asali kwankwasiya kaji gida ku sani mutunci ya fi kuɗi mutunci ya fi kuɗi madugu ya gaya mana wannan babu mu ba kara gade duk masoyan kwankwasa na biya ai mutunci ya fi kuɗi wani rabin ibrahim ali na madidali ya ce mu faɗa mutunci ya fi kuɗi kai wucan ma daki na ce ka faɗa Ina kosan waka maza ɓara gyaɗa. wasu kafofo sai ka faɗa abba na abba al mustafa ka faɗa muhammadu yusuf jammo ya ce mu faɗa ka gida abu taɓula na ce ka fito ka faɗa mu a kai ma ka faɗa kwankwasiya ka ci gida an gida mu mutum

kar ka bar mu mu yo makuwa ƙara ba mu wadatar zuci zuciyar mu hana ta rawa godiya a gare ka da iko na ka ne muka samu ruwa kwankwasi ya ce ta amana ai mutunci ya fi kuɗi wai wai anya mutumin nan anya mutumin nan ɗahir ba ba ba ba ba ba asirce mutanen nan ya bane ka ga mu muna harkan mu mun zo musu da harkan arziki suna ta anunsu da ke ɗaure mai mawaƙin sa ma ya fi nama hankali. A'a kai a'a daɗi dai wannan mawaƙin ya iya waƙa amma kai kuma ai ka zai fito da alaci zamani kowa da nasa. Kakka ja mana fa. Muna cin abinci da manja billahi azimi kakka ja mana. Ya kake mana yin wannan shekara uku ba wasa bace kai. Ni ma ina yi rike ta nake a zuci ka rike a zuci wa'ancan ma da suka tafi wallahi duk suna yi wallahi suna yi kwaɗayi ne ya gobe babu ba kara gabe duk masoyan kwanku sanadiya ai mutunci ya fi kuɗi shi faɗan musa maganar tafiyar sa tsari ce usuli sannan yana kishi da matasa don su tashi su san asali siyo karatu su gina kansu da ma wasansu cikin